birnin tarayya abuja yau abubuwa biyu muhimmai suka faru da farko 'yan sanda suka kira manema labarai suka jawabi a kan dokan nan da shi kwamishinan 'yan sanda joseph umbu ya fitar da shi cewa kada a yi zanga-zangar lumana gaba ɗaya a birnin tarayya to shi ne magana da yawon 'yan sanda frank umba bayanin da ya mana shi ne babu doka irin wannan na hana wata zanga-zangar lumana gaba ɗaya da 'yan sanda suka fitar da shi wannan yana nuni cewa gaba ɗayansu da shi mai magana da yawon 'yan sandan da shi kwamishinan 'yan sanda ba su aiki tare domin jawabi daban ke fitowa daga ofishin kwamishina jawabi daban ke fitowa daga ofishin mai magana da yawon rundunar 'yan sanda to tunda masu zanga-zanga a kan zancen sace 'yan matan chibok yau sama da kwana talatin da bakwai kenan suke wannan zanga-zangar ba a taɓa samun wani tashin tashina a wurin ba su sun tafi kotu a wannan lokaci da nake magana da kai sami falana lauyan waɗannan masu zanga-zangar lumana masu neman a kwato 'yan matan nan da aka sata a chibok ya shigar da ƙara a kotun tarayya da ke nan abuja a yanzu haka zancen da nake da kai sun riga sun shigar da wannan ƙara ni kuma ina fitowa kenan daga ofishin rundunar 'yan sanda inda shi frank ba ya mana jawabai akan wannan yanzu ina masu zanga-zangar suke masu zanga-zanga yau ba za su yi zama ba yau magana zuwa kotu suke yi amma ina ga daga gobe a yadda hadiza bala usman ta bayyana mini ba abin da zai hana su ci gaba domin su suna wannan zanga-zanga ta lumana ce ba sa zangwaman kowa ba sa zagin kowa su abin da kawai suke bukata shine gwamnati ta miƙe ta abin da ya kamace ta ta kare haƙƙin 'yan Najeriya ta kare lafiyarsu kuma su ƙwato waɗannan 'yan mata daga hannun 'yan Boko Haram a dawo da su da danginsu lafiya lau ba tare da wani abu ba. Ina ƙungiyar masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati su ma akan ci su suna ina? Su ne suka je suka mamaye wannan Unity Fountain inda waɗannan masu zanga-zangar lumanan suka fi sama da kwana talatin suna yi a wurin. sun je sun mamaye wannan wuri to abin da yake ɗaukan mana hankali a yanzu shine ya zuwa jiya dai ba su a wannan wurin to madala wakiliyar kenan a birnin tarayya abuja madina dauda mun gode madina to madalla na gode kwarai ni ma.